Keep the Facts Going, an Africa Check initiative helping you sort fact from fiction. Africa Check. Shin kuna daga cikin masu watsa labaran ƙarya ko kuma labaran gaibu? Shirin Keep the Facts Going shiri ne da Africa Check ke kawo muku don fahimtar da ku yadda za ku tantance labaran ƙarya da gaskiya. A wannan karan mun zo ne don faɗakar da ku yadda za ku kiyaye watsa labaran ƙarya a kafar sada zumunta ta WhatsApp. Ku kiyaye faɗawa hannun hukuma sanadiyar yada labaran ƙarya a WhatsApp. Yau za mu wayi shugabannin group group na WhatsApp wato group admin. Kun san cewa za ku iya faɗa hannun hukuma sanadiyar labaran ƙaryar da ake yada a group ɗin da kuka ƙirƙira? har fa da ire-iren grup-grup da ake buɗewa don sada zumunci tsakanin 'yan uwa ku tabbata a grup-grup ɗin ɗinku babu ɗabi'ar tura labaran ƙarya ko marasa tushe to amma ku kwantar da hankulanku domin za mu sanar da ku yadda za ku kiyaye fadawa hatsari ta sanadiyar saƙonnin da ake tura a gurup grup ɗin da kuka ƙirƙira. da farko duk ƙarshen wata ku tunatar da 'yan grup ɗin da kuka kirkira cewa ba ku yarda da yaɗa labaran ƙarya a grup ɗin ba duk labaran da za a turo a tabbata an san su, na biyu kuma a cire duk waɗanda aka ga suna da ɗabi'ar turo labaran ƙarya ko marasa tushe sannan kuma a tuna cewa duk sanda aka kama mutum da laifin yada labaran ƙarya za a hukunta mutum domin akwai dokar yada labaran ƙarya a kundin tsarin hukunta masu aikata laifi. misalin ire-iren hukuncin da ake ɗauka kan masu laifi ya haɗa da duk sanda labaran da aka yada ya jawo bata wani ko wata suna za a yi wa mutum hukuncin ɗaurin shekara biyu a gidan yari wannan na cikin kundin tsarin hukunta masu laifuka sashe na 60 idan kuma labaran ya kasance ƙarya ce akan gwamnatin tarayya ko ta jiha kuma ƙaryar za ta iya jawo tashin hankali ko tarzoma a ƙasa duk wanda aka kama da hannu wajen yada labaran zai fuskanci hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari wannan doka na ƙarƙashin sashe na 51 a kundin tsarin dokar masu aikata laifi idan kun ci karo da wani labaran da kuke tantamarsa ku turo mana africacheck.org don mu tantance muku karya da gaskiya Ku kasance tare da mu kowane mako don kawo muku hanyoyin da za ku bi wajen gane labaran ƙarya da wayoyinku na hannu. Mako mai zuwa za mu sake kawo muku wani shirin Keep the Facts Going wanda shiri ne don wayar da kan al'umma daga Africa Check. Catch you next week for another edition of Keeping the Facts Going, a media literacy campaign brought to you by Africa Check. Africa Check.